cikin shi sai ga wannan sunan ya yi kama da shi sai duba sunan ya dube hoton shi sai ga sunan ya yi kama da shi aure ya kasance da kansa ya tabbatar da cewa don sabida wannan sunan shi yasa aka yi shi in ka dube ka sunan annabi ne gaba ɗaya shi ne mafi girman halitta shi ne mafi ɗaukakan halitta a islamiyya alaihi shi mafi darajar halitta gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ka gan sallah ita ce a azamul ibadat gaba ɗaya to sallan kanta ita ma an yi ta da sunan annabi ne ahmad ne kaga a ce kuwa dukkan komai sabida annabin ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ah, kamar yadda muke wannan wurin ubangiji subhanahu wata'ala dama ya riga ya ainihin turo don ya san zuwan waɗannan mala'ikun a wannan wuri yanzu suna kewaye da mu gaba ɗaya haka suka yi kuma kenan kamar yadda ka san aiki mala'ika jibrilu idan ka sokar da wari duka alkhairai ke sokar da shi to hakan nan su ma aikin su kenan ba kuna ya yasa an ambaton Allah wato kamar haka yadda ake son annabi sallallahu alaihi sallama kamar hakan nan aikin su kenan a lokacin da suka tarar da fa'iza wajadu kaga yadda ake ambaton Allah subhanahu ta'ala ai ana ai kamar irin wannan taron to sai su anan za su soka su tsaya tare da mu a wannan wuri gaba daya a yanzu hakan nan kuma suna tare da mu gaba ɗaya fa idan sarafu wa araju wa sa'idu ila sama'i